cin juma'a na dubele cikin taimakon allah madaukakin sarki to kamin a daura aure gobe yau aka ga akwai bukatan a tara mata a gabatar musu da eh, nasiha kan wasu matsaloli da suka shafi addinin musulunci ina addu'a wannan aure da muke fuskanta allah ya sa wa rikin albarka kuma allah ya sa a yi taro lafiya a kammala taro lafiya yanzu kuma da aka hada mata domin a gabatar musu da wa'azi muna addu'a allah maɗaukin sarki ya sa albarka cikin abin da za a gaya musu duk da cewa lokacin takaitacce ne kwarai da gaske hakan kuma ya jawo rashin samun bayanin matan sun kammala hallaruwa a wannan wuri wannan shi ne abin da ya dan kawo jinkirin karasowar mu muna zuwa muka samu kuma ɗimbin mata sun zo daga wurare da dama muna addu'a zaman da suka yi a wannan wuri allah maɗaukin sarki ya sa musu lada a mizanin su dama manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna ahadakum lafi salati ma damati salatu ta habisuhu daya daga cikin ku za a rinka rubuta masa lada yana cikin sallah matukar ya zauna yana jiran sallar ne sallar ce ta tsare shi yasa yake zaune to haka idan ka zo wajen wa'azi duk zaman da kai matukar wa'azin ne ya tsare ka shi ka zauna kana jira to kana cikin samun ladar kama ana maka wa'azi ne har zuwa lokacin da za a fara muna addu'a Allah maɗaukin sarki ya karba mana saboda kasancewar lokaci ya tafi abin da nake so ne magana a kansa cikin takaitaccen lokaci na masa take da durƙusawa wada ba gajiyawa ba ne bahaushe kan faɗi wannan kalma a lokacin da kana jin kanka a matsayin babba amma ka sassauto ƙasa saboda maslaha bisa wannan ne yasa sai bahaushe ce durƙusawa wada ba gajiyawa ba ne me nake nufi da wannan mata zama da kuke yi na aure a ɗakin miji kusan addini ne kuke yi zama a ɗakin miji ba kasuwanci ba ne ko aikin gwamnati a zaman aure da ake yi ana yin sa ne a matsayin addini da wannan ne malamai suka ce idan aka ɗaura wa mace aure ta tare a ɗakin mijinta to duk minti ɗaya da ta yi a gidan mijin nan nata ko abinci take dafa masa ko tana wanke-wanke ko tana gyara gado ko tana zaune da mai gida ana fira ko tana tarbiyyar yara ko tana cin abinci ko tana bacci ko tana wanka duk abin da take a cikin ibada yake saboda zaman auren ɗungurungun ɗinsa ibada ne to idan haka lamarin yake ashe aure wani abu ne da yake da girma kwarai da gaske shi miji da ake tausaya masa ake girmama shi ake mutunta shi ba wai ana yi ne kawai domin radin kanki ba a kina yi ne saboda shari'a ta addinin musulunci ne ta zo da shi kina yi ne domin neman lada a wajen allah maɗaukakin sarki matakai da zaki ɗauka ki sama wa mai gida sassauci a cikin gida yadda zai samu natsuwa da kwanciyar hankali ba kina yi don mai gidan ne kawai ba ki ɗauka a ranki kina yi ne saboda allah saboda biyayya ta aure saboda neman sakamako a wajen allah maɗaukakin sarki ke kuma ki jira ki ga wace albarka Allah madaukin sarki zai sanya wa rayuwarki wace albarka Allah zai sanya wa 'ya'yanki da zaki haifa wannan ne yasa mace idan tana gidan miji tun lokacin da za a aurenta zaka ji ana cewa to fa yanzu zaki je ɗakin miji fa sai kin hada da haƙuri to ita tana ganin wanda take so ne za ta aura za ta je ta shiga aljannar duniya inda ba sauran matsala yadda yake nuna mata kauna da soyayya a waje yawo mata text ya faɗa mata gaskiya da gaskiya ya nuna mata duk duniya ba matar da zai iya zama da ita sai ita ya nuna mata cewa dare da rana safiya da maraice tunanin ta yake yi da kalmomi irin wanda masoyi ke faɗa wa masoyiya wasu kalmomi masu gagara kama hankali to ita gani take yi fa to yanzu za su je su zauna saboda haka za ta je ne ta rayuwa a matsayinta na gimbiya za ta je ne ta rayuwa a wurin da ita wata sarauniya ce tare da mai kaunarta wanda ya mata alkawari zai yi tiritin ɗinta kamar yadda ake lura da sarki hamshaki mai sarauta to bata san halin yau da gobe ba idan aka je gidan mijin nan akwai matsaloli da za a rinka fuskanta ba wai daɗi ne zalla ba bayan daɗin kuma akwai damuwoyi da matsaloli da za a rinka fuskanta na yau da gobe wannan shi yasa tsofi da dattawa suke ce mata to fa an shiga kwaryar girma sai hakuri shi yasa masu hankali da tsofi da dattawa ake faɗa wa ango daidai lokacin da ke ganin ya jefa ya cafke ake ce masa fa abin sai hakuri shi kuma gani yake duk bukatarsa ta duniya ta biya magana hakuri ba ta taso ba congratulation ya kamata a mashi to yayin da kika je dakin miji a lokacin ne zaki fara fuskantar tirjiya da wannan tirjiya take bukatar sai kin hakuri hakuri na gaske Allah ta'ala ya sa mu dace akwai abubuwa da dama da ake so mace idan za ta je ɗakin miji ta tafi da tunaninsu da kuma shirin yin haƙuri a kansu menene abu na farko tana wa a gidanku allah maɗaukin sarki ya sa akwai sauƙi na rayuwa shinkafa ma watakila ba kya cin wato irin wacce aka noma a gida sai shinkafar gwamnati daga buhu sai tukunya saboda haka maganan a rere duwatsu a cikin shinkafa ke baki masan ana yin wannan ba watakila a gida rabon da ke ci tuwon masara da hatsa ke baki ma shi ya ake yin shi ba watakila a gida zani mai tsada kike ɗaurawa ba a ɗaura zanin naira 800 ko naira hamsin zanin da kike sawa daga da ɗari biyar yake tashi zuwa sama watakila a gidanku in an ɗauke wutar lantarki kin saba janareto ake tadawa watakila a gida akwai wasu abubuwa da kika saba da su na jin daɗi zaki ki ci indomi da kwai da safe madara zaki zuba yadda kike bukata gwangwanin madara ne gari za a ce haɗa da kanki ki zo ki auri wanda in ya bubbuga ya fafata shine ya sayo miki sachets na naira talatin domin an yi abin daidai gwargwado inda kowa akwai abin da zai iya samu to wannan rayuwa da kika samu a gida ki je da tunanin cewa a gidan miji ba lalle ne ki same ta ba idan ma kin same ta a gidan mijin to ki zauna da tunanin ba lalle ne ta dore ba idan ana kawo zabi akwai lokacin da ba zabuwa sai ka fi zabuwa to ki je da shirin idan irin wannan ya taso yaya zaki zaki hakuri zaki ya jurewa idan ma a wajen sayan kayan aure ya hada miki super wax da holland da sharaton da wacece to kada ki ɗauka wannan abin da zai rinka dorewa ne ki je da tunanin a kwana a tashi akwai ranar da hakan zai gagara hausawa suka ce yau da gobe bata bar komi ba to ki je da wannan tunanin watakila a gida inda kika tashi kika ga wato mahaifanki mata ta ma kanta ban ɗakuna ne ita kadai daki wajen guda uku ga falo ga waye ki je da tunanin cewa irin abin da kike tsammanin zaki samu ne ko kuma in kin samu ki ɗauka zai dore. akwai nan da gari zai yi zafi allah ya kiyaye wata rana ka ji an kaɗa wannan ƙaraurawa an rage tsayi domin a ƙara faɗi zaman ki ya sake komawa ba irin wannan wurin ba to ki je da tunanin duk abin da zai faru a shirye kike ki yi haƙuri saboda zaman aure larura ta rayuwa ta yau da gobe wannan ki sa shi a cikin ranki a daidai lokacin da zaki kama hanya ki tafi zuwa ɗakin miji idan kuma dama gidan mijin kike to ki sa wannan a cikin ranki cewa wannan abu ne da zai iya faruwa me zai hana shi ya faru tunda ya faru a gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa gata a wajen allah duk duniya ba wanda allah ke kaunarsa kamarsa allah ya fi son sa fiye da kowa a duniya amma matansa idan kuka waiwaya da 'ya'yansa da suka yi aure suka tafi ɗakin miji idan kuka ga irin rayuwar da suka yi to za ku gane cewa ke ya same ki ba komai ba ne domin da babanki da mijinki babu wanda ya kai darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aisha radiyallahu anha tana ba da labari ta ce akwai lokacin da jinjirin wata zai tsaya a yi kwana 30 ko tara ya bata sabon jinjirin wata ya sake tsayawa sabon jinjirin wata ya sake tsayawa ta ce jinjirin wata uku a cikin watanni guda biyu kwana sittin, ba ɗora tukunya domin ɗora girki a gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba aka ce me kuke ci tsawon kwana sittin ba a ɗora tukunya ba ta ce al'aswadai ne baƙaƙe guda biyu baƙin ruwa da baƙin dibino wannan shine abin da suke ce kwana sittin ba a ɗora tukunya a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Aisha radiyallahu anha ta ce wata mata ta taɓa zuwa da 'ya'yanta mata guda biyu tana neman in taimaka mata da abin da za ta ci Aisha radiyallahu anha ta ce sai ta samu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da muke da shi banda dabino kulli uku ashe da take cewa dabino da ruwa ake samu a gidan ba wai cin dabino ake a koshi ko shan ruwa a koshi ba abinda aka samu kawai kenan dabino kwalli uku shine a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha ta na dogara ga Allah na dauki wannan dabino guda uku na ba matar nan sadaka da na bata sai ta dauki dabino daya ta ba yarta ta dauki dabino daya ta ba daya yar ita kuma ta rike dabino guda daya domin ta ci Aisha radiyallahu anha ta ce kamin mu gama gaisawa da matar yaran saboda yunwa da suke ci ji kowane yarinya ta cinye kwallon wato dabino kwalli ɗaya da aka bata ita mata ta ɗauko nata za ta ci sai yaran suka sake roƙonta ta basu sai wannan mata ta tsaga dabinon kwala biyu ta ba wannan tsagi ta ba wannan tsagi ita ta haƙura aisha ta ce wannan mata ta ba tausayi da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai na bashi labari ta ce sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allah ta'ala a ƙaha bihima minan nari au aujaba laha bihimal janna sai manzan Allah ya ce wannan abinda ta aikata da 'ya'yan nan ta hakura ta basu a sanadiyar wannan Allah ya haramta mata shiga wuta ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya wajabta mata shiga aljanna wannan shi zai nuna muku rayuwa a gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatima yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ta wuri sayyidina Aliyu dan Abi Talib haka ta tare kayan auren kayan aure ne irin na talakawa tabarma da bargo da aka shimfiɗa da tukunyar dafa abinci da ainihin wato ainihin wurin zuba ruwa randa ta zuba ruwa da buta ta alwala kayan abinci na talakawa wannan shi ne abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jahaza fatima da shi aka kai ta ɗakinta a ɗakinta inda take zaune an kai matsayin da ana cikin wahala ta rayuwa wato shi sai na aliyu radiyallahu anhu shi ke jawo ruwa ya ɗauko ya kawo domin a dafa abinci ita kuma da dutsen nika ita take nika alkamar da za a yi waina a cikin gidan a samu abin da za a ci sai da ya kai ga hannunta yana yin bororo yana fashewa a sanadiyar wannan sai ta ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi jihadi an samo bayi da kuyangi sai ta yi shawara da sayyidina Aliyu Allah ya kara masa yadda cewa bari ta je ta roƙa a ɗan taimaka musu da bawa da kuyanga waɗanda za su zo su rinka taya su aikin gida da ta je ba ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ta samu matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaya musu da manzan Allah ya dawo sai aka yi masa bayanin ga buƙatar wato Fatima Aisha radiyallahu anha take cewa ka taimaka mata ya rasu Rasulullah tana wahala hannunta baka gani ba ya farfashe yayi bororo saboda aikin gida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga wurin bai tsaya ba sai gidan yassa inda take aure ya shiga ya sallama sai na aliyu da fatima har suna kwance akan tabarma manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sai kun tashi ba ya shigo ya zauna a tsakanin su suna jin sanyin kafafun manzan allah sallallahu alaihi wasallam manzan allah ya ce na ji labarin zuwa da kika yi bana nan kin san duk duniya ba wacce nake kauna ba wacce nake so kamar ki to amma ki yi hakuri abinda kike yi a nan ɗakin mijinki ba aikin banza kike yi ba kina da lada a wajen allah bari in baki abin da ya fi muhimmanci fiye da wato a baku bawa da ku yanga da za su taimaka musu da za su taimaka muku sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya musu azkar da ake bukata su yi in za su kwanta manzan Allah ya ce ku rike wannan ya fi alkhairi a gare ku fiye da in ɗauki bayi ko ku yangi in baku waɗanda za su zo su rinka taimaka muku zubair ibn awam matarsa saboda tsabar biyayya da take da shi zuwa ga mijinta ta ce na kai matsayin da ba ma shi a matsayin mijina ba dokin sama na kan yi wa dokin wanka saboda neman lada a wajen Allah take yi wa doki wanka kamar a ce mace tana wanke motar mijinta a ce mijinki motarsa in ya aje da safe ba ma rigarsa ba har motarsa kina wankewa to kuma a sanadiyar wannan Allah ya sa mata albarka ta haifi da wanda ɗan a tarihin musulunci a wannan lokaci ba a san yaro mai biyayya zuwa ga Allah kamar shi ba shine Abdullahi ibn Zubair sanda yake da rai an yi ittifaki a duniyar musulunci ba san wani yaro matashi mai tsabar biyayya zuwa ga Allah kamar Abdullahi ibn Zubair ba yakan iya yin wata shida yana yin azumi saboda biyayya ga Allah madaukakin sarki wannan kuma ya samo asali Allah ya tausaya masa saboda biyayyar da wato mahaifiyarsa ta rinka yi a cikin wato ɗakin mijinta abin da nake so na nuna muku wannan shine hakuri da zaki yi da larurar mai gida haƙuri da zaki da halin da mai gida ya samu kansa a ciki wannan yana iya sa albarkar ba ma ke kaɗai za ta shafa ba tana iya tsallakawa ta shafi 'ya'yanki ta shafi jikokinki waɗanda zaki haifa allah ka ba mata ƙoƙari da haƙuri na irin zamantakewa da mai gida ba dalili ba ne mai gida ya je ɗan 'yan buge-buge ya ɗan sai waɗannan naman miyansa na naira hamsin ya kawo ki mai kallon adadin kaza ki samu wata riga ki kulle ki ce ni wannan jefanen banza da wafi ban saba da irin shi ba wa zan ba wa zan hada a idan kika haka bai kyauta ba dan abin da ya karbo ya kawo karbi karfafa masa gwiwa yi encouraging din shi wato yi masa fatan alkhairi roki Allah ya sa masa albarka ya kara buda masa idan har Allah ya buda masa idan mai tsoron Allah ne idan ya san darajar aure ya san muhimmancin aure kai ma za ki ga rayuwarki ta canja zai iya kokarinsa ya ga cewa ya kyautata miki fiye da halin da kike ciki a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu wani bawan allah sun shiga halin kakanikayi da shi da matarsa an kai matsayin da abin da za a ci a gidan aiki tufafinsu ya lalace gaba daya banda wani mayafi da suke daurawa in za su ibada babu abin da suke da shi idan ya daura mayafin ya zo masallaci ya sallah yakan yi kokari ya koma gida da wuri domin ya bata da shi ne za ta iya yin sallah ran nan ya fito sai wani sahabi ya tare shi na me yasa kake fita daga masallaci da gaugawa ba za ka tsaya ka yi askar da aka sunnanta ba sai yake faɗa wa sahabin kaji kaji halin da muke ciki kaga wannan babban mayafin ni da matata shi kadai muka mallaka yanzu sai na koma gida tana nan ba ta yi sallah ba in ba ta yi sallah shi yasa nakan koma da wuri kada rana ta fito ya ce a to Allah ya buɗa muku Allah ya sa albarka a ciki ya kamo hanya ya taho gida matar ta ga ya daɗe bai iso ba da iso take tambayar sa ina ka makara sai ce abokina wane shi yake tambaya na me yasa nake baro masallaci da wuri shine na masa bayani ta ce wani bayani ka masa ya ce ana masa bayanin halin da muke ciki na talauci da wahala da rashin abinci wannan mayafin ma shi kadai muke da shi yanzu kina jira in kawo miki ki sallah ne Mu buɗar bakin wannan baiwar Allah sai ta ce ya aka imanin ka yi rauni haka muna cikin talauci asirin mu a rufe duk duniya ba wanda ya sani banda Allah yau ka je ka tona asirinmu a wajen wani Allah ka kai karar Allah a wajen waninsa ta ce imanin ka ya ragu haza yawmul firaq baini wa bainak ta ce yau ranar rabuwa ne tsakani na da kai ba zan iya zaman aure da kai ba imanin ka ya rauni ba ta yi yaji saboda talauci ba amma ta yi yaji saboda mijin ya faɗa wani halin da suke ciki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba a samu abinci a gida ba saboda ana cikin talauci matar ce take ba mijin hakuri ba mijin ne yake ba matar hakuri ba ita za ta rinka lallashinsa tana cewa ka ji tsoron Allah ka kalli annabi ya fi ka daraja amma shi ma ga halin da ya samu kansa a ciki yayi hakuri mu ma za mu yi hakuri washe gari idan zai fita je kasuwa ko ya je ofis sai ta biyo shi tana masa wa'azi har zaure saboda kada imanin sa ya rauni tana ya abdallah ittaqillah inna nasbiru alal ju walakin la nasbiru alal nar fa iza wajadta halala fatina bi fa in lam tajid halala illa harama fatruku warji ila baitik tana ya kai wannan bawan Allah mai gida ka ji tsoron Allah in ka je kasuwa kada wannan talaucin da muke ciki ya sa imanin kai ya rauni ka kawo mana haram za mu iya haƙura mu kwana da yunwa amma ba za mu iya haƙura mu ci haram mu zauna a wutar jahannama ranar tashin alkiyama ba idan ka samu halal komi kankanta ta ka kawo idan baka samu halal sai haram ba ka dawo haka za mu haƙura mu kwana da yunwa wannan matar gida ce take yi mijinta wa'azi nawa ne a cikin ku wacce ta taɓa yi mijinta wa'azi ya samu mata halal ba damuwa ta bane alhalalu ma ya yadiha ko kan mutane mijin zai je ya sayar ita ba ta da matsala inda zai iya saya mata zani mai tsada zai ɗauko mata atamfa mai zafi za a kawo mata zest za a kawo mata super wax ko super holland ko sharaton yanzu wata shegantaka ma wai design din wai na wata wata ake dubawa wai ka sayo ka kawo ma idan kawata ta duba ta ce ito zanen yana da kyau matsalar kawai da aka samu wannan design ne an dade da wuce shi tun na february ne yanzu <laughs> yanzu ana cikin disamba wai design din na shekarar ne ma wa ma tun da na february ne yanzu an wuce watanni da yawa yanzu ya koma kauyanci da wannan muka samu matsala mata da dama suka ɗauki jarabar san duniya suka kakaba a cikin zukatansu ya zama da duniya suke girmama wanda za su girmama da duniya suke wulakanta wanda za su wulakanta yanzu abin da zai baka haushi har a makarantar islamiyya har a wajen wa'azi mace in ta shigo kamin a bata kujera ta zauna wai kasan zanin ta ake duba ga me aka rubutawa idan an ga an rubuta super wax ko an rubuta tulis ko wani zani cikin zanuwa masu tsada sai a daga kai a kalla menene a kunnanta in an ga dan kunnan gol da sarkar gol a ce hajji har kun iso kai ku tashi ku bata wuri a lokacin ne za a sa mata kujerar zama wai a makarantar islamiyya ko filin wazi amma idan aka duba kasa ga Nigerian wax to ko kallanta ba za a yi ba tambayar da zan miki da zanin dubu talatin da zanin naira dubu daya da ɗari uku wanne ne idan aka yi sallah da shi Allah madaukin sarki ba zai karba ba ba a nan darajar yake ba darajar yana menene binki zuwa ga Allah ki je ki karanta tarihi ki ga aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya girman ɗakin ta yake urwatu ibn zubair ya ce mun shiga ɗakin aisha mun daga hannu muna taɓa saman ɗakin saboda tsabar ɗakin baya da tsayi sama daga hannu muke yi mu taɓa saman ɗakin ya ce aisha radiyallahu anha kuma tana ba da labari ta ce idan annabi yana nafila a cikin ɗakin saboda ɗakin bai da faɗi tabarma shimfiɗa guda ɗaya ce inda take kwance kuma akan wannan shimfiɗa yake sallah aisha radiyallahu anha ta ce in annabi na nafila da daddare saboda yana da tausayi shi zai fara tun farkon dare amma ni ba zai tare ni sallar nafila ba sai karshen dare ta ce yayin da yake yin wannan sallah ni ina kwance ba na samun damar miƙe kafa sai in yana tsaye yana karatun alkur'ani mai girma idan yana tsaye yana karatun alkur'ani mai girma ta ce sai in miƙe kafa in sarara idan ya ruku ya ɗago ya taho sujada aisha radiyallahu anha ta ce ba zai samu filin da zai sa goshinsa ba sai ya dunguri ta na lankwashe kafar kamin ya samu filin da zai sanya goshinsa saboda kankantar ɗakin da matsin ɗakin amma haka aisha radiyallahu anha ta yi haƙuri ta zauna a cikin wannan ɗaki ta yi wa Allah maɗaukin sarki biyayya har ta koma zuwa ga Allah maɗaukin sarki amma yau an wayi gari wai da za ka aure yarinya a samu ɗaki ɗaya ka gina mata sai a rinka tara gashin baki wai menene menene da za a zo a samu ɗakin bai da girma sai a rinka tara gashin baki ana menene menene ya zama abun yawo ya zama abun gulma a cikin gari yau da za a haɗa kayan auren yarinya za a aurenta ba ku bakin ciki don ba a sa kofi na alkur'ani a ciki ba ba ku jin haushi don ba a sa littafin bulugul marami a cikin laifin ba ba ku jin haushi don ba a sa riyadu salihina ba amma akwai ka'idojin da ku kayyade kanku wani irin zinari aka saka dan dubai ne ko dan saudiya ko dan bahrain dan wace kasa ce wani zinarin ma wani mai dan wace kasa ne wasu irin zannuwa aka sa jakar dizana ce ko ba dizana bane an sa guci an sa wane ne wane ne to wannan kwaɗayin naki a nan imanin ki yake gocewa wajen neman guci abin da ya kamata ki gane auren addini ne ba kasuwanci bane ba da wannan ake nema ba yanzu a cikin yolan nan akwai mata yan ina da biki duk wacce aka kai kayan aurenta sai ta je ta leka in ba isa baka samu hada hija hada da lullubin munafurci za ta je tana sa ido tana kirgawa wai ta samu abin da za ta bada labari har a makarantar islamiyya ba ku gani ba yan sufa ingilan guda ɗaya ce da yan wace ce wace ce guda biyu da dan menene menene wai kayan auren take kirgawa ai eh, abin nan sabulun ma da da man shafawan ai ba body shop bane ai abin nan bebi an mama ne to in ma bebi an wace ce abin da Allah madaukin sarki ya bayar kenan talaka ne bai da hali ran da Allah madaukin sarki ya buɗa masa idan mai imani ne ya san darajar aure idan ana siyo man shafawa daga turai yana iya siyo mata idan ana siyo man shafawa daga saudiya yana iya siyo mata idan ana siyo sabulu daga karshen duniya idan yana da hali in ya siyo mata aure ya girmama aure ya mutunta amma abin da muke magana idan bai da hali ku kuma ba ƙa'ida ba ne ba sharɗi ba ne ku ce sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza wannan ya haifar mana da matsaloli da yawa daga cikin matsalolin da ya haifar mana shine samari sun gane 'yan mata ba sa ruwa sai an musu karya saboda kowace ta kakaba duniyar tsiya a cikin zuciyarta kowace wai ta ɗebo wata duniya ta makala a cikin zuciya inda bata kai ba ita ta riga ta kai kanta wanda wurin har ta riga ta wuce saboda haka saurayi idan yana so ya auro ta to ya san dama ya karya ce saboda haka wato karya ta ce karya shi ma karyar zai mata yanzu saurayin zai je wajen yariya fira abinda zai baku mamaki sai ya aji abokinsa akan kwana ya ce wa abokin duk minti biyar kamun filashin saboda haka da sun fara fira sai ta ji wayarsa tana ringin da ya daga ya sa a kunne ya ce alhaji mansur alhaji mansur kana shagali ka ai ina kake har yanzu baka baro dubai din ba to zaka bi ta kairo ne ko kuma daga nan gida zaka wu ita tana zaune tana jin ana magana da alhaji mansur yana dubai alhali abokinsa ne yana nan kan kwana ya makale kuma flashi <laughs> wannan wayar a kashe take ba magana ake ba da an gama sai shi na ne wato shine wanda muke ainihin wato yin oda dakin irin dogayen rigunan kudan na mata da bulawus da takalma daga dubai ni can na baro shi san shekaran jiya jiya na dawo amma mun yi oda sana nan za a kawo ta a ruwa an jima sai ya karo flashing da ya dauka ce dan ladi ya kwatano ko ka ko boda ka shigo lagos sai ya dariya in an gama sai ya kashe waya sai ce wannan aboki na ne dan ladi da shi muke shigo da motoci wato muna tsallako su daga kwatano can wani sai ya bugo sai ya sake dauka tambaye shi labarin hong kong ita sakara tana nan ta bude baki da ta je cikin kawayenta tana billahi da zidumin ta sha biyar sai an kira shi daga china daga daga karya ne ba daga china da ne daga kumfura da aka kira shi karshe sai an daura auren ta tare ta sawa ranta duniya sai ta yi tambaya kuɗin ce fa zai ce wallahi bai da kokobo in ta matsa masa lamba ya ce sata zai ya kwanta da ta dabari dama ba Allah ya sani ba jarin ne kare yo jari ne kare da ba sai kariya sai aka riga aka gida wannan shine babban matsalar take haihuwa menene ya haifar da ita shine son duniya da mata da zai baka haushi har da yayan talakawa babanta na kokuwa da buhun masara babanta na kokuwa da buhun shinkafa amma ka zo jin tafiya tana kallon wace irin mota ka zo da ita idan an kira ka a waya tana kallon wace irin waya ce ka zo da ita in ta ga wata iPhone 5 ko wata note 4 ko wata samsung galaxy tana walƙiya sai ta girgiza kai in ka ɗauko ta ƙaramin nokia mai tocila sai ta ma kallon hadarin kaza wai sunan tocila ka kani kashi saboda kai daga ranar kaza mazi zai condemn wannan san zuciya da kuka sa wa kanku yana daga cikin abin da yake haifar da matsala ya sa aure ya gagara daraja aure ya gagara kima ya ku bayin allah mata ku ji tsoron allah ya ku iyaye ku bai wa 'ya'yayenku tarbiyya su gane aure ana yin shi ne don Allah su gane aure musulunci ne su gane aure ibada ne su gane aure a wajen Allah maɗaukin sarki ake nema wannan idan ba an samu wannan ba ba san inda wannan al'umma za ta kasance ba wannan ne dalilin da ya sa yau abubuwa suka lalace abubuwa suka rikice gaba daya yanzu in kaga mace tana neman haihuwa ba wai tana neman haihuwa don ta haifi alaramma bane ba tana neman haihuwa domin ta haifi mai wa'azi bane ba tana neman haihuwa domin dan ya taimaki addini bane me yasa take neman haihuwa ƴaƴa nawa za ta samu domin in mai gida ya mutu an zo da gado ya zama za ta kwasa da yawa iya inda tunanin ta tsaya kenan idan kaga ko bi kaga tana ita ba dan Allah take ba ita iya tunaninta duniya haihuwa dan duniya aure dan duniya karatu dan duniya neman ilimi dan duniya komi dan duniya wannan idan ba a gyara wannan ba to babu ranar da musulunci zai ci gaba kuma babu ranar da 'ya'ya da muke so mu ba su tarbiyya su taso babu ranar da za a samu nasara 'yar wa ina jin daɗin duniya da ke da ma Allah ya sa inda kike akwai dan kwanciyar hankali har kina kwana a cikin ɗakin ki ki gode wa Allah madaukin sarki mana ku yi hira da matan da suka gudu hijira daga mubi akwai wacce ta yi kwana uku tana tafiya a cikin daji da 'ya'yanta akwai wacce ta yi kwana uku a daji ba ta cin abinci sai ganyen itace ruwa sai dai in ta gani akwai ko a kwatami ta ɗiba ta sha akwai wacce ta yi tafiya takalmin ya tsinke haka take taka sayyada har ta kai inda ta kai kamin ta samu abu hawan da zai karasa ta inda zai karasa ta abin da ya kamata ki yake baiwar Allah ki sassauto da kanki ki gane cewa aure ibada ne ki gane cewa aure addini ne ki gane cewa ba dukiyar da kika samu a gidan miji shi yake nuna kin sa'ar miji ba da wannan yake nuna kin sa'ar miji yo ai da sai mu ce matan manzon Allah kenan ba su sa'ar miji ba kike nufi tunda su ba samu duniya a cikin dakunan su ba ba shi ne sa'ar miji ba sa'ar miji kin aure wanda zai ciyar da ke halal ba zai baki haramun ba sa'ar miji kin samu wanda zai koya miki addini sa'ar miji kin samu wanda zai tunatar da ke azumin nafila sa'ar miji kin samu wanda zai tattake da dare ku sallah sa'ar miji kin samu wanda zai gwada miki Allah wannan shine alama kin yi sa'ar miji idan ba a samu wannan ba ba a yi sa'ar miji ba idan ka ga mata ana kishin bala'i a cikin gida saboda duniya duniya duniya wannan shi yake haifar da bala'in da ba san karshen sa ba ga shugaba shek Abdullahi Balalo muna girnin birnin Kebbi ɗaya daga cikin manyan malaman mu ya kira shi yana ba shi sanarwa abin da ya faru a cikin garin Kano da daddare yan sanda suna patrol a cikin gari sai suka ga wata mota tana tafiya sai ba su yarda da motar ba suka kashe fitilar motar su suka rinka binta daga nesa can sai suka ga motar ta yi fakin su ma sai suka yi fakin daga inda suke kawai sai suka ga murɗa murɗan katti sun fito daga cikin motar da bindigogi sun kama hanya sun tsallaka ga wani katafaren gida sun je sun tsallaka katanga sun shiga cikin gidan nan take 'yan sanda suka yi alat aka zo da jami'an tsaro aka kewaye gidan kamin su ta'addanci allah maɗaukin sarki ya taimaki jami'an tsaro suka samu daman kama wayannan 'yan ta'adda red handed da aka kama su kun san abin da zai baku mamaki ashe ba barayi ba ne su wane ne haya kilas ne wayanda aka ɗauko su haya ne su zo su kashe mai gidan aka biya su Wa ya ɗauko su haya su zo su kashe mai gidan matar gidan matar mai gidan wai saboda zai yi amarya ta ce ita billahi lazi ba za ta yi ganin wannan bakin cikin ba tana ganin ga katon gida wata za ta shigo ga katikatin motoci za a ce da wata ita abinda da take so ya mutu ta gaje dukiyarsa a sanadiyar wannan ta je ta haɗa kai da ainihin haya kilas ta ɗauko su domin su zo su kashe mijin babu abin da ya dame ta ta gaje dukiyarsa saboda tsabar bala'in san duniya don wannan ba za a kira shi kishi ba in kishi ne dame bata kashe kanta ba in kishi ne dame bata bar gidan ba kenan dukiyar da ya tara ita take so ta kwanta a kai ƙarshe ta rasa mijin yanzu ta rasa dukiyar ta rasa addini ta rasa yanci ta rasa freedom ƙarshe kai ba sai an faɗa maka inda za ta je ba domin wannan in matar ka ce ranar ba ma sakin sunna ba har sakin bidi'a sai ka tambayo ka ji yadda ake yin sa domin ka dana bidi'a a wannan rana wannan abin da nake nuna muku shine irin hatsarin da wannan san duniya yake kai wato mace zuwa gare shi daga cikin bala'in da yake haifarwa shi yake jawo ka gama ce ba ta mutunta miji ba ta girmama shi sai idan ya bata duniya ran da ya sayo wata atabbobin da take so ya sayo mata les da take so ta nemi kuɗi a wajensa ya kirga ya bata har da ƙari ta nemi naira dubu ashirin da biyar ya ce to ga talatin na ƙara miki biyar a ranar za ka ga biyayya a ranar za ka ji magana soyayya a ranar za a ga ladabi a ranar za a ga fari da ido saboda ta samu duniya amma ran da ta nemi duniya a wajensa ba ta samu ba to ba zai kara gane kanta a cikin gidan ba ran da ta bukaci tana so ya siya mata kaza bai da hali bai samu siya mata ba bai kara ganin fara'arta bai kara ganin murmushinta ita bata ma san menene amfanin aure ba bata ma san menene amfanin bin miji ba ita iya tunaninta ana bin miji ne domin a samu duniya ana yin aure ne domin a samu duniya ana sun miji da kai domin a samu duniya ba haka lamarin yake ba ana yi ne saboda Allah ana yi ne saboda addini ana yi ne saboda a samu tsira a wajen Allah madaukin sarki ranar tashin alkiyama ya ku yan uwana mata masu daraja wannan idan kuka rike zai jawo alkhairi da yawa a cikin gidajenku hakuri da zaki yi a gidan miji don mai gida ya samu natsuwa ba wani shi kika baki dan Allah ne ki saurara ki ga mai Allah zai miki watakila a sanadiyar wannan ki yi ta tawassuli da shi ki addu'a Allah ya ji kan mahaifin ki da su wataƙila a sanadiyar wannan ki yi tawassuli da shi ki addu'a Allah ya gafarta wa ki da ta rasu wataƙila a sanadiyar wannan ki yi tawassuli da shi ki addu'a Allah ya sa ki haifi ma da cin alkur'ani Allah ya sa wa ki albarka Allah ya baki wata nutsuwa da kwanciyar hankali amma idan ba a samu wannan ba to lamurra sun gama lalacewa gaba daya Allah maɗaukin sarki ka gafarta mana ya ku mata ku sani cewa zama da kike yi a cikin gidan aure duk abin da kika yi na alkhairi ana rubutawa duk abin da kika kulla na sharri wa miji ko wa 'ya'yan miji ko wa kishiya ko wa 'ya'yan kishiya ki sani wannan dukkansu ana rubutawa kuma yana cikin abin da Allah maɗaukin sarki zai sa a yi miki hisabi a kansa a cikin a ranar tashin alkiyama wannan ne dalilin da yasa za ku ga ayoyi na alkur'ani mai girma suna nuna wa mutane taka tsantsan da wannan duniyar kar ku yadda ta ɗabe ku kar ku yadda ki zarme kar ki yadda tunaninki kullum kan abin duniya kar ki yadda da kin samu wannan to kin fada a cikin hatsari ana ramma karanta mana irin wa'annan ayoyi duk da na ga lokaci ya kure ko da ba mu samu fassara su ba Allah ya ce man kana yuridu harsal akhirati kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harfi wa man kana yuridu حرث dunya nutihi minha وما له في الآخرة من نصيب من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار نعم حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من كان يريد العاجلة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له ثم جعلنا له جهنم يصلاها مطموما مدحورا وضربهم مثل الحياة الدنيا وضربهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح نعم وكان الله على كل شيء مقتدرا إيه نبو أنما الحياة الدنيا لعب إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكافر وتكافر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور waɗannan ayoyi na alkur'ani mai girma duka saƙo ne suke isarwa Allah ya ce man kana yuridu harsal akhirati wanda ya kasance noman lahira yake so idan ya shuka a lahira yake so ya girba ba a duniya ba Allah ya ce na zidi lahu fi harfihi nomansa zai yi albarka za mu kara a cikin wannan noma nashi in ji Allah madaukin sarki Allah ya ce man kana yuridu harsar duniya wanda noman duniya yake bukata ya yi shukar a duniya ya girba a duniya Allah ya ce na utihi ha, ba za mu bashi duniyar gaba ɗaya ba sai dai mu bashi wani bangare da muka ga mu bashi in ji Allah madaukakin sarki shine na utihi minha sai Allah ya ce wa malahu fil akhirati min nasib amma wannan idan kiyama ta tsaya lahira ta yi Allah ya ce bai da rabo kowane iri a wajen Allah madaukakin sarki a waccan ayar Allah ya ce man kana yuridul hayatad duniya wanda ya kasance rayuwar duniya yake bukata iya tunaninsa ya zai sheki ya sai gunguje a duniya ha da kawa da kyale-kyale na duniya iya tunaninki wace irin after dress ka saka iya tunaninki wani irin atamfa ka daura iya tunaninki wace irin galila kika daura iya tunaninki wani irin takalmi kika saka iya tunaninki wani irin mai kika shafa iya tunaninki wani sabulu kika yi wanka da shi iya tunaninki wani irin dan kwanna da sarka da warwaro kika saka tunaninki duka ya kare akan hayatul duniya wa zinata man kana yuridul alhayata dunya wa zinataha sai Allah ya ce fi ilaihim a'malahum fiha hum fiha la yubkasun duk abin da kika yi wanda a lahira ya kamata Allah ya baki sakamako Allah ya ce sai mu baki duniya a madadin wannan abu sai Allah madaukin sarki ya ce ula'ika allazina laysa lahum fil akhirati illa nar waɗannan sune waɗanda illa hira ta yi banda wuta babu abin da za su samu Allah ka tsare mu ka tsare iyalanmu daga shiga wuta da waɗannan kalmomi lokacin sallar magariba ya gabato watakila shugaba ba zai gaza kara mana koda kalma ɗaya ba nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah sakataren kungiya ta jama'atu izaratul bid'a wa iqamatus sunna ta tarayyar Najeriya wanda ya zo don ya taya mu murna na wannan aure da allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari insha Allah gobe za a daura na 'ya'yanmu muna addu'a Allah ya saka wa malam da alkhairi da sauran maluma da suka shigo a wannan yammaci da wanda suke kan hanya da wanda ma za su shigo gobe yan uwa da abokan arziki don taya mu murna na wannan babban arziki da Allah ya mana na aurar da 'ya'yanmu ba kowa Allah ke ba shi dama ya ga haka ba muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya azurta mu da ganin haka Allah ya nuna mana na sauran 'yan baya Allah ya sanya musu albarka ina ƙara jan hankalinsu su 'ya'yan da muke aurarwa da sauran 'ya'yanmu baki ɗaya wannan wa'azi da malam muhammad kabiru gombe ya yi ya kamata da 'ya'yanmu da matanmu su zamanto misali domin duk wanda yake aure daga gidanmu daga gidajen irin namu duk matan da suke fitowa daga cikin gidajenmu da 'ya'yayenmu to ana jira a ga misali shin wannan karatun da ake karantarwa karatu ne kawai ko kuwa za a gan shi zahiri a ƙasa suna da tarbiyya ko ba su da shi to duk 'ya'ya da muka aurar in suka je gidajen mazajensu suka yi da'a suka yi biyayya sun karantar da mazajen cewa sun samo tarbiyya mai kyau daga cikin gidajenmu idan suka yi akasin haka sai a ce albasa ba ta yi halin ruwa ba to allah ya sauƙaƙe allah sa kar mu ga haka don haka ina nasiya ga 'ya'yanmu da sauran 'ya'yayenmu a duk inda suke 'ya'yan ahalusunna sunna su zamanto kyakkyawan misali a gidajensu su zamanto masu ɗa'a masu biyayya sannan hakanan matayenmu iyalanmu duk inda suka fita su san cewa ana kallon su ana ganin misali ne tattare da su na addini duk abin da za su yi to su yi kokari su ga cewa abin da muke karantar da al'umma a waje in an shiga gidanmu ma a ga cewa akwai addini ina addu'a Allah madaukakin sarki ya saka wa malam da alkhairi sauran iyaye da aka yi kokari wurin ba da tarbiyya muna addu'a Allah ya ba mu ladan haka kuma iyalanmu da suke ta hakuri da mu musamman rashin zama yau muna nan gobe muna nan saboda ainihin wato da'awa har ma wasu daga cikin iyalanmu sun ce sun kusa fita izala ina fatan mana ya kara basu hakuri eh uwar gida wata ta ce izalar nan fa ya isa amarya ma ta faɗi haka na tsakiya ma ta faɗi haka mai bin ma haka kowanne shi ma na san gidansa ana samun haka to ina amfani da wannan mimbari ina ba ku hakuri ku yi hakuri wannan da'awa da muka kama yi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa tiryan tiryan har zuwa gidan aljanna kuma wannan hakuri da kuke yi ya za ya zamanto sanadiyan shigan mu aljanna tare da ku baki daya ina addu'a Allah ya sa wannan taro da muka yi a yi shi lafiya a tashi lafiya wayanda muke tsammani gobe za a zo lafiya a watse lafiya kuma akwai karatu da za a yi insha Allah bayan an daura aure gobe da daddare muna fatan wanda suka samu damar ikon halatta za su halatta kafin tsaya ina yabawa da kuma addu'a ga shugabannin kungiyar jama'a za ta bi doka ta suna ta reshen jihar adamawa shugaba sakatare daraktan yan agaji da sauran duk yan majalisarsu sun yi abin da ya kamata a ce sun yi wurin ganin sun bada gudumawa da kuma tallafawa da karban baki da sama musu masaukai wannan abin yabawa ne ina addu'a Allah ya saka musu alkhairi shugabannin wannan makaranta na form 1 aka ce ga 'ya'yanmu nan za su yi taro su ma suka ba da wuri suna masu murna da jin daɗi su ma ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi sauran mata da suka fito daga ko ina don su yi mana zumunci ina addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ya bamu ladan abin baki daya da yake babu lokaci ina addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allah shi bamu zaman lafiya a wannan jiha tamu da sauran jihohi Najeriya baki daya ana fuskantar zabe mata ku yi ta addu'a ku yi ta addu'a Allah ya bamu zaman lafiya Allah ya za'a mana shugabanni na kwarai addu'o'inku karɓaɓɓu ne a wurin Allah insha Allah saboda haka mu dage da yin addu'o'i a cikin dare karatun alkur'ani a makarantun islamiyya suwa za mu zaɓa ku zaɓo mutanen kirki wanda ba za su mai da mu 'yan gudun hijira ba wanda ba za su mai da mu ainihin wato bayi ba wanda ba za su mai da mu ba kowa ba a ƙasa wanda ba za su mai da addinin mu ba kowa ba mu yi kokari mu tabbatar da cewa mutanen kirki su ne suka shugabance mu ina addu'a Allah ya tabbatar mana da haka Allah shi ba mu zaman lafiya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم الله أكبر تكبير أبينا نمان تانغي أمكو سيني ببان داركتان آغا جينا ويست أبركا ينا تاردا Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe, Alhaji Mustafa Imam Siti.